zamani ya canza rashin gaskiya yana yawaita a zukatan al'umma zalunci ya ci gaba da yaduwa a zukatan mutane matsalan sace-sace da garkuwa da mutane ya zama ruwan dare gama duniya ya kamata mu gyara zukatanmu kowa ya yi hattara da wa'annan ababe. mu guji yin amfani da layin waya wanda ba kai kai mata rijista ba ka yi hattara kar ka saka shi a layin wayarka domin masifar da haka kan iya jawo maka Duwode ya kira ka dare-dare ya ce si direba ne wayan ba shi sako ya kawo maka kuma ba ka samoni akwai wani sako wadda kano samoni sa kawo maka ka shi tunanin haka wallahi rufe kenke asiri ka sauna cikin gida kowais kuma ka shi gaba da addu'a ubangiji Allah ya sauta da mu duka di kasa mu da al'umma cikin kasa hattara da majalisu da teburan masu shayi ka san irin labaran da ke fitowa a bakinka lokacin da kake cikin jama'a mafi yawan miyagu anan suke zama kuma yawancin sharri anan ake kullashi shi da ku mazan da 'yan mata mu yi hattara da waɗanda muke haɗuwa da su a social media domin fa baka san wanda kake magana da shi ba ko kuma ita fa hatta ya kai ga ana ƙulla soyayya har ɗaya daga tsakani ya yi tattaki domin zuwa garin inda wancan yake domin haka a yi taka tsantsan wurin ƙulla irin wannan alaƙa a yi hattara wurin taka tsantsan da irin mutanen da ake mu'amala da su a yanar gizo na sada zumunta. a cikin guraren da kake tafiya gurin neman abinci ku ringa sauya lokaci ko rana kuma kada ka mai da hanya ko lokacinka ya zama na dindindin na gabatar da hidimomin rayuwarka zamani ya samar da ci gaba sosai karka bari a barka a baya idan kana da hali ka saka kyamara ta leƙen asiri a masana'antarka da kuma haraban gidanka suna matukar taimakawa ko da a ce wani tsautsayi ko wani lamarin ya faru duk abin da ka gani wanda baka yadda da shi ba da ya shafi tsaro ko kuma illata lafiya ka kai rahotonsa ga hukumar da ya dace nan take ka guji cuta ko zaluntar mutane ko kuma toye haƙƙinsu mu guji cin haram ko kuma ciyar da iyalanmu daga haram matukar babu haƙƙin mutane a ka? cikin ikon ubangiji sai ka ga ka samu kariya jama'a ki guji yada labarin kirere a cikin yanar gizo domin haka ina iya kawo rabazana a cikin aluman kasa Wannan saƙo ne daga Right Honorable Yusuf Ibrahim Zailani, kakakin Majalisan Dokoki